sannan za a iya jin da gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu fage Tare da ni Amina Bahari Auna. gaba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau za mu magana ne akan yanayin karatun arabi a wannan zamani. gaba da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a Kumasi Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. alaikum masu sauraro ni hawa karim yau kwaniya daga nan kasar Ghana zan gabatar muku da wannan shirin tare da malama Amina Nuhu wadda ke karantarwa a makarantar nan na Rahmaniya Islamic School. Malama Amina Nuhu ana yawan kiranta da malama Moda. Mm. Sannan kuma muna tare da Kamita Sa'id ita kuma malama ce da take karantarwa a makarantar mata da ake kira Hudai Ladies Islamic School da ke nan birnin Accra babban masallacin birnin Accra da kowa ya sani da national mox za mu fara tattaunawa da malama amina nuhu malama assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to bari fara da kalubale kalubalewan karantarwar almajirai yanzu zamanin gani wani abu kuke fuskanta ba wasa bane sai ka sa hidima wani na nan wani yaran ma sahilin kana abin da kake fadi ba shi suke saulara ba sai kai kaman kana yi kai ma baka son ka sa duka ciki balle umman wani ya zai ce ka duke diyan shi sai sa kowa dai ake ta yi sai sa wani bin sa ne sai sai kun gani in ba ku yi shirin ba abin da na kawo ba zan ba ku ba sai gan ya shiru sai mu ci gaba da karatu zuwa gaba sai ki ganta da murya sai sa zuwa an ji mace ce ana gaya muku wai in ba ku bari ba haka muke sannu sannu sannu sannu har mu kai karatu mu gama lafiya kina ganin wannan kalubalen wurin iyayen ne ko yaran ne na zamani kuma da yawa kuma yaran suna dai zuwa makaranta ne amma ba da hankali iyayen ba kin fahimce ne yaron da ya tashi da naji dai ana karatu ni ma za ni amma ba Wanne ta sa mai a'a sai karatu ya zama maka kaza ba ta sa mai shauki karatu me shi me sa mai wani abu kamar a an kaje karatu wata rana ka samu haka a'a ya gani yana zuwa ke ma ce dogi ma ya fi wani na wani yaro na da ke gangan shirin shi ma sai ta kai ci ya kama ki wani ba hijabin ba sai ga hijabin rabi gashi na rabi wani abu wani abu ma daban haka suke yi sai sa suka zo kai zaka kira ka ce yi haka hijabin ka riga mai kyau sai ce koma sai ka sake riganka ka zo ko kuwa in ga kuma lokaci ya wuce ce to za gobe tana zuwa ta gobe abin da zai sa ya fi wanda ya sa ran nan ya zo sai na kamar sometimes wurin yayin ne don ba gwada musu ba don yaro ya tashi za ci makaranta duba shiri shi da yake zuwa da shi da zai zo makaranta ya ka duba ijabu wani abu ya sa ko riga ya sa a'a ya ji dai da abu makaranta eh. bi su ku tafi sun bi sun ce malama kanita me zaki fadi game da wannan kalubale da ake fuskanta a makaranta makaranta. gaskiya ne kalubalen da muke fuskanta game da koyarwa ga yara wallahi ina fito ga mostly ina fito ga iyaye don abin da yasa na ce aka nan kamar ni bangare da nake koyarwa ina koyarwa ma yara amma waɗanda dai suke da wayo kamar from JHS SS University amma wani sa'i bin wani yaro na iya eje makaranta amma ma bata san makarantar da yaro ke zuwa ba bata san ya an kai yaro ya shiga makaranta ba yaro nan dai maybe ya ga abokin shi ko abiyan tana zuwa makaranta sai ita kuma makarantar yayi mata kyau sai ta kuma ta yi ta fara zuwa amma umman bata san kamar ga makarantar da Diana take zuwa shi sa ina bari zuwa makarantar yaro ma mai shi bai zuwa shi yanda ya kamaci kuma lokacin da ya je makaranta bai zuwa shi kuma yaro kuma in yana koyar ana koyar ma yaro abu yaro na need a encourage cikin wani abu yanzu haka ga mu mun zo yaro ya zo ya koyi wuri wurin na mun gwada mai to ya je gida wa zai tanye shi ko wa zai gaya mai kamar yi kaza yi kaza ko abin da aka gwada maka ga ya fi yi shi akan ga to in dai ba da iyaye ba kuma bai yi don in dai mu kade ne wallahi gwada mai yaro abu banza ne. Kin taba zama kika yi tunani ya kamata a magance wanga masara wani hanya ya kamata a bi a magance masara. Ok kamar yadda kika fadin ga gaskiya dai kamar wurin da ni nake gwada abu dai na taba zauna dai na yi tunani kan wannan kuma ya fi a magance wannan matsalar kuma ya za ya magance shi na bari aka yi mai aka kira iyaye parents dai aka yi mai aka yi magana da su to da suka zo iyaye suka zo kuma da suka zo yanda muka gani zuwan su da maganganu da suke faji wannan kana gan kamar to iyaye na even though what they are telling us na ba mu sani ba whether is true or not amma still kana gan kamar still iyayen nan na don da suka zo kana gan kamar iyayen ma na tsoron yaran suna gudun zuciya yaran don me shi bai so yayi yi wani abu da ran jiyan shi ya ne ya bata that's the problem shi ni na gan kamar the problem itself major problem na ina so ga iyaye so in dai an ya zauna a magance wanga a dai da mu kuma da iyaye kuma na za a bullo ma magana so ya kike ganin za a samu mafita mafitan dai wuri mu dai kamata mafita ya don ba mu sake ma malamai kawai nauyi gwargwadon namu kun kawo su ku naku ne yaran ku kuka su sai kuka kawo su mu koyar da su gwargwadon namu dai mu ma su ma suka komo gida sha ku duba da kuka ce ya an ka yi me faru ne a'a ba ruwanku dan kan kun sake mu kaya mu ma da kanmu da mu da kanmu muka azan da kanmu mu da kanmu ba mu ba mu mun sauke mun kare ba ko mu zo mu kare kawai mu da muna gwargwadon namu wanda ya kamata ya kamata ku ma ku tanye mu iyayen suka taimaka sai ki ga abin ya ci gaba shi zo ni baba na shi ya je ta ce ta tun da safe safen na ya tafi kenan dare ke kawo shi kamin dan dare zo yara su kwana da ya ka yi ya ka ko shi ya tashi da yaji yana ganin nashi kawai ne ya aje kudin abinci ya bada kudin makaranta haka ne ya kare bai tashi da safe mai da kuce wani wani bi ma kabi ya wuce ma bai ganin ya idon yaran shi dai ya wuce wani bi koran lahadi lan lahadi kuma ya karkace ya sa fulla ya sa gwada ya sa shadda da shi wurin aure bai ga yara ba balle musu nasiya balle tambaye su da kuma je makaranta bai haka fari wani da nan ma ya ce maka ko roshi maka ce ka gudu wanda ce kudin taularuwa zan biya sai sa iyayen ya kamata su su yi gwargwado su ma su yi kokarsu su taimaka wurin na karani gani in abu da ya yi kyau ne tun da safe yake farawa sai sa kai ma ka yi eh, ka nuna kamar kai ma ni ma abin ina so to ƴaƴan da kike karantarwa fa wani gudunmuwa kike bayarwa don ke ma ki samu yadda kike so karantarwa ke miki sauki gaskiya dai banda wani taimakon da iyakacin dai da ni ma iyakacin nawa Eh, abin da ikiman da nike da shi da gwargwadon da nima nike da shi shi ni ke taimakan su da shi. Malama Kanita kina gani iya ya kamata ajiye yaro a mai magana lokaci kaza ka kai kaza kaza ya kamata ya faru dauki karatu da muhimmanci zai muka kaza kina ganin wannan ne matsalan ko kuma dai akwai wani abu daban. Ok gaskiya dai matsalan da ke nan na farko shine mutum kafin ka kai yaro makaranta ina ga niyyar da za ka doki sannan ya shafi yaro na farko kenan kamar iyayen mu haka niyyar da suke kai yara makaranta na farko ba niyya mai kyau ba niyyar da suke kai yaro makaranta shine mu kai musulmi ne ya fi kai karatu to wani niyya ke tare da su shi yasa ina bari ko yaro nan ma ya zo ya kai wani lokacin da ake fadi mai mu kai kaza ko ya fi kai kaza me shi nan bai dokan abin nan serious kuma kamar yadda na fadin ga in dai ka kai yaro makaranta fine ka kai shi makaranta iyayen mu so da yawa sun sake makaranta ba su ba makaranta lokacin islamiyya yes ba su ba islamiyya islamiyya lokaci da yawa shi sa lokacin da kake bashi na wannan ilimi lokacin ilimin nan nawa zaka same shi kin gane mini don yau akan ga in ka tambayi manya-manyan maluma yadda aka yi suka yi karatu even though two days ne suka yi karatu da shi kamar saturday and sunday to saturday and sunday nan ba zauna wannan saturday and sunday nan kawai ba cikin weekdays an je makarantayya to wannan amfani suka samu don lokacin da zaka ba abu wannan lokacin nan da ka ba abin nan aka nanno da ka sami abin nan amma iyaye mu ba su ba mu wannan lokaci ba shi sai ya bari yawancin mu kanni mu yayin mu ba su samu abin da ya fi su samu cikin makaranta fahimce ki nan gane musamman ba a bawa Islamiyya muhimmanci kamar yadda ake ba boko muhimmanci. Mutane da yawa ba su damu da Islamiyyan ba an fi damuwa da boko. Kan haka yaran kuma ba su ɗaukar Islamiyyan da muhimmanci yadda suka ga dama haka suke yi. So kina ganin wannan matsalar yaran da kansu ba su da laifi. To yaran ba su da laifi wurin nan yaran ba su da laifi don me ba gwada musu ba abin da ba gwada maka ba ya da kai ka sani ba yanda da kai amma in dai an gaya maka kake yin ne wannan dan ce kamar laifin nan na me ina akan ka kin gane wannan da tambaya guda bari mu zo ruwan malama kanita wannan tambaya ke ma zake ki shigo malama kanita to ilimin na shiga cikin kan yaran in aka karantar yana shiga ko kuna shan wahala wurin ba su yawancin su da yawa aka karantarwa aka karantar da su ba su kamawa don abin da ya same shi bai kamawa bai san amfanin abin nan ba ba gwada mai amfanin abin ba shi sa mai shi nan bai doki abin serious ba kuma abu makaranta islamiyya ko alkur'ani dan ce in dai baka san muhimmanci shi ba ba yana da ya zauna akan shi sa mai shi nan bai san abin da yasa yake ne yake koyo ba wanda da su bari yaran su sani shine mai iyaye don na farko mai shi ya zo makaranta an bari ya san muhimmancin abin to yanzu akan ga in dai makaranta an kama mai gaba to gida fa ya an ka kama shi sa yanzu akan wanda ya bari yaran na suna live me to different life because ne shi ya zo makaranta rayuwar shi daban iya je gida kuma rayuwar shi daban malama muna magana kan yaran karatu idan kika karantar yana shiga cikin kansu ina ke shiga fama da yake yi mashin me yasa abin da kake yi bo shi dai kawo kaji ya zo ya zauna ni kama kana kuwa shi mai na bika yana kuwa wani mutum ka ga wani na gengedi wani ma hana mi ka kwanta eh, kwanta ma yana kwana ka doki bulala tashi ya zauna ya fara ya fara su daya bi. riga yana gangani kai kuwa haka gani shi bai san abin da kadin da ya sama yake wurin ke wurin ma shi da dai ana zuwa ne na ce miki yan shi ya biya zo shi mai yana zaune na yi da haka tashi ya wuce makaranta ya wuce gida su iyaye da ke gida a tunanin su sun turo yaro makaranta an bashi kuɗi bashi an bashi eh, ya zo ya karatu ya kuzo ya tashi ya zo gida ya kashi idan yaro ya tafi makarantar boko idan ya sa socks ba da ba ana kore shi ko ba haka ba idan ya sa riga ba daidai ba ana kore shi baka isa ba ka tura yaro makarantar boko baka ayo mai riga baka goge rigarsa so ku islamiyya ya kuke yi nan eh haka ne nan ga islamiyya kin ga makarantar boko kamin karfe shida kamin asuba a yi sallah sallah da da in kai sallah ka kare ko ko kai wanka tuna kai sallah asuba da kai sallah ka kare ka ayo riganka ka sa ke da sakamin ta ka bari gida da ka su a baki ga nan ga islamiyya karfe tara takwas mai shida kwana mai ta ba shi yawa kama balle sani da sa cale wate wando kamar mai dasa nama rigan wani iri bagi ki dauka kun shinkafa shi ne bagin makarantar da dadi amma sai aje bagi mai kyau eh, na boko amma islamiyya shi shinkafan da shi 5 kilo da shi ne na ruwa malama kanita wannan magana <laughs> kamar yadda ta faɗi nan wannan ne gaskiya ne kuma irin aka na irin yaro ya zo makaranta aka ka kore shi <laughs> to shi iya. iyaye na gan kamar kai mugu ne don suna gan kamar karatu alkur'ani ko karatu islamiyya nan shi ne ya fi yayi wani abu kamar flexible ya ba kowa kyauta ne lada ne kina karantarwa ma sai ba aha shi sa yanda kake son aka nanno efi kai ne ka zo shi shi sa in dai ke ka take wani action suna gan kamar kai ne baka da hali kai mutum malamin da kake karanta shi sa ya bari wannan na in mu muka take action nan ba is like ba wani encouragement. Ba bai da wani muhimmanci. Bai da muhimmanci. da kai ma ne. Ba kula da kai za ce wa mai cewa Allah sun dame mu ne sun she mu. Shi sa shi sa without parents na ya bari komi na me ina difficult wurin gwada abun islamiyya. To akwai wani gargadi da zaki ma iyayen da su yara. filin kwalamar mu. zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. yau muna tare da hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da za mu gabatar da farar miya nan miya ce tamu ta ƙasa najeriya amma ta gefen kudancin jamu zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan faramiya? Eh to idan za a yi wannan faramiya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. Kin fahimta? Mm. Kaman tumbi da hanji. Eh akwai mai sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai. Abu da inji yarba suke kiranta. Sai a yi nemi sai na kashi uku kenan sun za a siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta kuma sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai haske akwai mai haske eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai dutu ka kaurace mm. wa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken an ga mata farko an ce miyan nan farace eh farace to ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali da hali idan babu hali kuma shi ma kifi yi akwai mai haske kin fahimce in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga ta haɗi tana eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin na farin mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan dudu na cikin mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa uwar gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa saboda ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yau ba to a farko wani gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakki sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi su sinadarin ɗanɗano sai ta barbada wani da idan ta tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin na wato ya salala naman ya ɗan fara tunara kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka je kamar gishirin da sinadarin yana kama number shi mm. kuma naman sai ki je shi sala haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada alamun saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya ɗaukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa. to uwar gida tana iya ɗaukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan Wato dai duka yana da bawo kuma ana cin bawo amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ta zama tsoka kawai take bukata ne sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto. Eh, wato stockfish eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari. Mm. sai sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma buƙatan mai ba ma buƙata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta ɗauki To amma hajiya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an markaɗa an zuba ba. eh saboda shi mun kira shi farar ne. to su ba sa buƙatar wa'annan. ba sa buƙatar wa'annan. da zarar uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tun. me miyan zai jirkita ke ne ɗan samu wani kala. to shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga wa albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan namu sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu to sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta tsara kamar loma loma eh. sai ta jajjefa a cikin wannan miya to ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ba shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wuta zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ya eh, ce ta tafi ta rika zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kan ta da in bai kiti burbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi dan adam ah, to haka shi yake to wannan shine white soup shine da farar miya shine faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayi tana iya kaɗan ganyen parsley shi mm. ko na albasa ne lawashi ta dan dan watsa ne a ce ba ne kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, wani sun zai ga kaman fakau haka ta hmm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka hmm. kanana kuma kun dana ka koyi ta yi hakurin yanka ɗan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a ɗaukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan hmm. ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne To shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa? Eh to shi wannan miya wani za ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu hmm. <laughs> dama kin ce miyan na kudulanci ne tsare ko kuma na abu to amma tun da mun hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa hmm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za a wani za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci to ka samu dan kudanci wato a daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi nyamuri yana da nashi to yana da daddawan shi shi za ki shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su ƙulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su. to an za dai ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu. komai na kudu. yawa an arewa ne shi ma ka yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami. da an sake wani abu na daga gaba ɗaya miya ta turkice. dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki so to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan lafiya. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers gwasham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. definition.